a yunkurin da take na tabbatar da zaman lafiya tsakanin al'ummar ƙasa musamman arewacin najeriya majalisar masu sarautun gargajiya kiristoci na jihohin arewa goma sha tara haɗi da abuja ta kai ziyara jihohin kaduna da kuma kano a gaba na farko shugaban majalisar mai tangale mai martaba abdu bashiru ya gana da manema labarai a fadarsa da ke garin billiri a jihar gombe inda ya shaida musu abubuwan da suka tattauna a jihohin da suka ziyarta sai dai tun da farko sun buƙaci ganin an yi addu'o'i ma shugaban ƙasa da kuma gwamnoni domin ganin sun samu nasara kan ayyukan da suka sa gaba. ne Israel Highness Dr. Abdul Bamashir Dusakon JPOON da 15 Matangla da kuma shugaban sarakunan kristoci na 19 Northern State da including Abuja. Gaskiya a fata ta ga shi shugaban kasa da masu girma gwamnoni sai in ce ubangiji allah ya taimaki mai girma shugaban kasa da manufofinsa da yake ciki domin yadda yanzu abin yake ba wadda zai ce abin bai yi kyau ba sai dai a ƙara shi a cikin haduwa wanda wannan abin ya shafa su ni nazari ga daukan wayanda za su yi aiki a ciki Mu fara da kai ziyara da shi mai girman gwamnan jihar kaduna malam nasir da rufai kuma zuwa mu kaduna ya yi kyau ba mu ɓoye komai ba babban dalilin mu shine kasan san da kaduna take domin a ganmu mu iyayen kasa zai kawo rage wasu fitinu wanda take tasowa tsakanin al'umma kirista da yan uwa musulmi to ganin haka. ya yi kyau ma gwamnan kuma ya karbe mu daga nan ma mu samu mun tafi wajen mai alfarma sultan ba muna da niyan da mu je wajen shi domin abin da zai kawo kowa zai bada gudunmawar shi ne abin da zai kawo zaman lafiya a ƙasa mun tashi muka tafi kano muka ga mai alfarma malam sanusi muhammadu sanusi mai alfarma sarkin kano domin sani shi ma mutum ne wanda yana son zaman lafiya muka je kuma ya karbe mu muka nuna mishi manufar zuwar mu a gare shi domin in da aka yi batun arewa muka je kano ba to da saura muka nuna mishi bukatan mu na son a zauna lafiya tsakanin kirista da musulmi a ta har da wayanda suna gargajiya a najeriya gaba daya domin mu abin yana shafan mu ainu a arewa hankalinmu ya tashi bacin koma bayan da muke da shi a sashen ilimi da masana'antunmu da aka rurrufe musamman a jihar kano ɗin ya mai da matasa baya Wai na abubuwa sun kawo mana damuwa saboda haka muka koma wajen shi mai matawa martaban sarkin kano domin a koma baya inda da krista da musulmi suke zama a najeriya da kuma 'yan wamu wayanda Eh, wanda suke a eh, addini na gargajiya domin a zauna lafiya za ga mutane suna zama lafiya ba wani abu don a sa wannan a cikin addu'a kuma a bi baya da sautawa ma wa'inda ake ganin suna so shige gona da iri su eh, yi abin da ba shi ne shugaban majalisar masu sarautun gargajiya kiristoci na jihohin arewa kenan mai mataba abdu buba sharu da bayani dangane da ziyarar da suka sa gaba na ganin an samu zaman lafiya tsakanin mabiya addini daban-daban a Najeriya. Abdulwahab Muhammad Muya Amurka daga Bauchi a Najeriya.